ya ce to Allah ya samu a dai shinku don wallahi ina son na shigo sahunku duk da dai kai yanzu na uku zaka karo ni ko ɗayar ma na samu na ƙara mana dadin al'amin ya ce sai ka fara cire tsoron hajiya a ranka alhaji dan asabe ce insha Allah zan yi kokarin ganin na gyara gidana sosai kafin na yi tunanin ƙarin aure dadin al'amin ya ce abin da ya kamata kenan dan a yanzu kai ya ka kai wata dan yanzu a yanzu ka kai wata gidan nan zaka sha wahala sosai dan zaka ga ana mata wani abun da ya kamata ka yi magana a kai kuma ba za ka iya ba alhaji dan sasabe ya shiru yana tunanin maganar abokin shi sannan ya ce gaskiya ne rana ba ta ƙarya gobe ɗaurin auren anti da dadi anti tana zaune ita da ƙawarta zainaba mamar rahama ta ce kai amma gaskiya antin maryam ki gode wa allah ki ga fa kayan da muka siyo amma duk da hakan alhaji naki wai bai mishi ba zai ƙara miki wasu anti ta yi ta ce zainaba ni wallahi har rasa abin bakin magana nake yi ma al'amarin alhaji yana bani tsoro wallahi kamar bai san ciwon kuɗi ba zainaba ta ce maryam kenan ai a kuɗi irin na bawan allah nan dan ya miki wannan ba ya bane akwai su ne nan ta fara lissafa mata iya abin da ta ji ana cewa ya mallaka anti ta ce ai ba wannan ne damuwata ba ya mutanen gidan shi za su karɓe ni wannan shine matsala ta kin san fa ba na son tashin hankali saboda ban iya ba zainab ta ce a ina za ku haɗu ballantana su tanka miki ai bambancin mai kuɗi da talaka kenan a gida ɗaya ake amma sai ki shekara baki shiga baki ga kishiyarki ba tunda kowace tana da bangaren ta sai kun ga damar haduwa ta ce ni dai ki taya ni addu'a don Allah mamar Rahama ce insha Allah kullum ina cikin zan cikin ina cikin taya ki da addu'a kar ki damu Allah ya tsare ki da sharrin makiya ki ga fa dalilin ki yadda aka gyara gidan nan a cikin sati biyu ai ba abin da zamu ce da ke sai addu'a ke din alkhairi ce a gare mu gidan ma yanzu ya zama mallakar mu Allah dai ya biya mun gode an ta ce haba mamar Rahama ai mun zama ɗaya. godiyar ta isa haka Suna cikin maganar su Maryam da Rahama suka shigo. Maryam ta raka Rahama kitso, ita kuma Maryam kanta baya kitsuwa ne. Baya kitsuwa ma saboda yawan sa dama kuma ba gonar kitso ba ce. Maryam ta gaida mamar Rahama kafin a gaida anti ta faɗa a jikinta tana faɗin wash anti na na gaji Rahama ta ce dan Allah ɗaga ta kar ki karya mata karki karya mana uwa. Maryam ta murmushi ta ce ai wallahi idan zan zauna ban zauna a jikin anti ba bana jin daɗi sai na ji kaman faɗuwa zan yi. Rahama ta ce ai wallahi baki isa ba katuwa da ki karya ta janyo mar ta janyo Maryam daga cikin anti anti ta yi murmushi ta ce nagode miki rahama da baki da da baki ja ta ba a haka za ta gajiyar da ni nima ita ma ta kwaso gajiya ta raba min mu raba tare suka yi dariya mamar rahama abin ya burge ta matuka dan idan anti da Maryam suna wasa ba za ka taba dauka uwa da ya bace za ka dauka irin ya da kanwarta ne Maryam ta ce anti ke ban aron wayar ki dan Allah anti ta ce dauka ku fita magana muke yi. Ta dauki wayar suka koma ɗakin su Rahama suka zauna. Rahama ta yi shiru tana kallon Maryam Maryam ta ce ya akai ne Rahama irin wannan kallo haka? Rahama ta ce wallahi Maryam idan na tuna wai gobe za ku bar gidan nan bana jin daɗi wallahi na saba da ke sosai. Maryam ta ce haba Rahama ai zan baki numban din antina ni ma ki ban na mamanki zan dinga kiran ki muna gaisawa rahama ta ce duk da haka ba kamar yadda muke tare ba maryam ta ce haka ne ni ma na damu da rashin ki da zan yi saboda zaman da ke zama na da ke na gane ke mai amana ce kina da kirki sosai rahama ta yi murmushi ta ce ai duk zaman zaman da duk zaman da duk zama na da ke duk zaman da muke a wurin ki na koya Maryam kin ga kuwa ai dole ne rashin kawa ta gari ko suka yi murmushi gaba ɗayan su Rama ta ce waye na sani ko sai bikin ki zan sake ganin ki maganar ma ta ba wa Maryam dada ta ce aure kuma ni Maryam bana fatan yanzu sai na cika buri na a duniya da yardan Allah ina so na zama babbar loya mai faɗa a ji a duniya kafin na yi aure Rahama ta ce Allah ya cika miki burin ki baristan Maryam Maryam ta murmushi ta ce kai kawata har kin faranta min rai wallahi Allah ya karbi addu'arki washe gari daurin aure garin mararrabar Abuja ya cika makin da jama'a dan kuma manyan mutane masu fada aji a kasar ya kama shugaban ƙasa mataimakinsa mai martaba sarkin kano kanin dadi da sauran su sarakunan da 'yan majalisai kai ranar garin mararraba garin mararraba makil yake da jama'a jama'ar annabi ta ko ina kaza ga 'yan sanda ne da sojoji ko ina an baza su an taru a katafaren kofar gidan mai gari wanda dadi ya sa aka gama komai kafin ranar yau mai gari ganin jama'ar da ke cikin garin shi duk wani babban a cikin najeriya to yana wannan wajen sai kawai ya fashe da kukan farin ciki da kyar aka bashi hakuri ya ce wannan yarinyar alkhairi ce a gare ni allah ya mata albarka kowa ya ce amin anan aka ɗaura auren dadi da amaryarsa da gashi yana daga cikin mota ya ki fitowa su zaya sun yi sun yi yace shi ba zai fito ba tunda yake a rayuwarsa bai taba saka bai taba taka kazamin gari irin wannan ba faisal ya ce ai shikenan dan iska sai ka yi ta yi muka mun shiga suka shiga abin su da gashi kuwa kawai ya ji ana sanarwa an daura auren alhaji su'ad baban gida da amaryarsa maryam ahmad gwaza da gash ya keɓe baki ya ce kai dadi ma akwai rigima ya ci gaba da danna wayar shi abin shi har mutane suka fito aka shiga gaisawa da juna da gashi ce to malamai ai sai ku zo mu tafi ko faisal ya ce a ba ba za mu je ba mu ga antin mu ba kenan yayi tsake ce wallahi zan tafi in bar ku ka biyo su dadi faisal ya ce wa zayar kaga ka zo mu je dan iska sai ya tafi gashi da mota ɗaya muka zo haka suka ɗauki hanya abinsu dadi kam sai da ya salami bakin su ya rage ya rage daga shi sai aminin sa dan asabe sai motar daukar amarya wato wata haɗaɗɗiyar limousine ce doguwa ta yi parking a gefe don tun da dare matan mai gari suka je suka ɗauko anti zuwa wajen su Dadi ya sa a kira mishi amaryarsa, an ta fito cikin shiga ta alfarma wata lufaya ce mai tsadar gaske. Kana ganin ta kasan ta haɗu iya haduwa don ta sha gyara sosai. Mamar Hama ta ɗauko mai gyara amare a cikin Abuja don ba su da matsalar kuɗi dadi ya wadata su da su sosai. Bayan kyau da anti ta yi har da wani yarinta ya ƙara ya ƙara bayyana a fuskarta. Ba za ka taɓa cewa ta ajiye kamar Maryam ba. Dadi ya buɗe mata gidan gaba, ta shiga da kanta kafin ya zagayo zauna shi ma Alhaji dan Asibe sun yi matukar burge shi yana daga bayan motar ya ce, Ranki shi daɗe amarya barka da waraka Anti ta yi ƙasa da kanta ta ce barka dai Alhaji nan suka gaisa ya sa musu albarka a auren su. Dadi ya ce mun gode sosai addu'arka abokina. Nan nan Dadi ya ce a yana ya na ganki ke kaɗai ina kawar taki. Anti ta ce ita ta rako ne amma daga bakin gate ta tsaya ya ce a ki kira ta mu gaisa. kuma su gaisa da abokina anti ta ce to ta fita tafiyarta kawai abin kallo ce ido dadi ya zuba mata alhaji dan asibe ce kai abokina gaskiya ka samu yar shila dole ka rikice wallahi dadi ya murmushi ya ce kai me ya kai idonka kan matar aure ya faɗa yana murmushi alhaji dan asabi ya ce kai ai amarya ka ce ta yi kyau dole a kalle ta suka yi dariya gaba ɗayansu anti suka fito da mamar rahama ita kuma mamar rahama suka gaisa da dadi ya ce ga aboki na can ku gaisa ya nuna mata motar ɗauko amarya abin ya bawa anti mamaki ta ce a'a yaushe ya koma can kuma ba mai dadi ya ce ai waya yake yi mamar rahama ta ƙarasa gurin alhaji dan asabe ɗan Asabe suka gaisa za ta tafi ce aha Zainab ya zaki tafi kuma ki bar ni kaɗai bayan abokin nawa yana tare da amaryarsa mamar Rahama ta ce kai Alhaji kana da abin dariya su ma nan hira suka yi sosai Alhaji ɗan Asabe dai ya kyasa mamar Rahama sosai dadi ya ce to an Maryam za mu koma sai kun karaso ni fa da da Halima da an bani amaryata ma kawai nayi gaba da ita anti murmushi kawai murmushi kawai ta yi bata ce komai ba ya ce wai maryam me sirrin wannan kyau da kika yi haka na yau ya fita daban an ta murmushi kawai yau ba bakin magana can gida kuma gida ya cika makil da mutane yan gulma ne ga su nan dai masu ƙirarrun duk dai ga su momi dai yan uwanta daga libya suka zo mata suka zo mata da ƙannanta mata sai kuma ƙanwar mamanta sai matar yayanta suna nan ana ta hidima kowa na jira a yaga amarya karfe takwas na dare motar amarya tsaya a cikin gidan yan kawo amarya mutum hudu ne sai kuma maryam da rahama ya zama su shida kenan sosai yan uwan dadi suka zo suka tafi da amaryar zuwa fat ɗinta matan mai gari uku sai mamar rahama suka suka ruko anti gidan kai mamar rahama ta jinjina wa kuɗin da aka kashe a sashin sosai Sosai Rahama take ta ƙauyanci Maryam kam duk da gidan ya mata kyau fiye da tunaninta ga kuma wannan aljannar duniyar wai a ciki za su zauna ita da antinta bata nuna ba ko kaɗan Maryam akwai kama aji da tsantsan so da, da tsantsan sosai ta kama kanta gudun wulakanci tana tsanye cikin doguwar riga mai tsada ta yi rolin da mayafi ga kuma gashinta da ya yi da ya yi mata kaman ta sa a cuci kai duk wacce ya kalli Maryam sai ya sake kallonta saboda halittar da Allah ya mata Maryam ta haɗu iya haɗuwa can bedroom aka wuce da antinta kuma ta samu waje a falon ta zauna tana game da wayar antinta ga wayar ga wayar da ta da ta dace da ita dan ba karamin waya ce ba rahama ta ce maryam ki zo mu je ki sha kallon ɗakin ki aljannar duniya ba abin da babu a ciki maryam ta kira mai baki ta ce dan allah rahama ki zauna da alamun gidan nan akwai rainin hankali fa rahama ta ce kanki ake jini kan sai na bada ido na abin rahama ta shiga abinta Maryam tana cikin game ɗinta ta ji an ce sannu fa Maryam ta ɗago ido ta kalle su da alamun sun girme ta sun girme ta ma suka ce kina cikin ƴan kawo amaryar kenan maryam ce ƴar amaryar ce ma nazifa da afna suka kalli juna afnan ta ce yanzu kina nufin ke ce ƴar matar dadin maryam ta ce kina mamaki ne nazifa ta ce ashe dai akwai aiki to mu kuma mu ne 'ya'yan mai gidan maryam ta murmushi ta ce ku ce da yayun yayuna nake magana kenan afnan ta ce su waye yayunki allah ya sauwake dan kin dan gin matsiyata an zo cin arziki maryam duk da zagin su ya bata haushi ya ci mata yakan bai sa ta tanka musu ba ta girgiza kai ta ce Allah ya shirya Allah ya shirya ta bar musu falon Nazifa ta ce shegiya sai ka ce aljana an zo gidan daula ko to wallahi ba za mu taba barin ki sake a gidan nan ba ai ko uwarta ma ba za ta sha ruwa ba bare ita suka yi tsaki suka yi waje abin su washe gari karfe tara na rana yana kawo amarya suka tafi abin su ciki ok karfe tara na yi 'yan kawo amarya suka tafi abinsu ciki har da mamar rahama da rahama sosai rahama da maryam suka yi kukan rabuwa da juna aka bar maryam da anti ko ina kamshi yake a gidanta ko ta ina maryam ta wuce ɗakinta kawai ta hau tunanin sabuwar rayuwar da za su fara a cikin gidan nan da dare karfe tara na dare dadi ya shigo falon sai ya ga mamu da ummi kowace ta sha kwalliya amma fa na mam din al'amin daban ne saboda ta haska falon sosai mam ta ce sanda dawowa yace ce yawwa uwar gidar su'ad mam ta yi murmushi dan ta san tsokanar ta zai yi ya kalli hajiya zabo yace ce kaga amarya a gurin su'ad ba magana ne kuma hajiya zabo ta yi kicin kicin da rai ta ce ka na can tana jiran ka ba dai ba dadi yace ce oh haka ne to yanzu dai ba wannan ba zan gabatar muku da ita ne kusan muku da ita kusanta ta san ku a matsayin ku na waɗanda suke sama da ita hajiya zabo ta ce ba ma so ba ma so kar ka kira ta taga kamar ta isa ne aka kira ta tana yar matsiyata dadi ya watsa mata wani kallo kafin ya dauki waya kira anti ita har ma ta fara bacci ce maryam ta yi maganar cikin bacci ce sorry na tashe ki zo ki same ni a falo anti ta ce kai alhaji Alhaji na ina zan san inda falo yake ya murmushi tare da faɗin uwa haka ne bara na zo na taho da ke yana kashewar yayi fat din anti Hajiya Zabo ta saka salati ta ce na shiga uku me zan gani ni Zabo mom Alamin ta yi banza da ita kaman bata ma ji ta ma ji ta ba dan ita kam ta yi alƙawarin ba ruwanta da matan da daga Zabo har amaryar daji shi kawai ta sani Alhaji ya fara shigowa falon kafin suka yi wata zazzakar muryar ta yi sallama Ai kuwa Hajiya Zabo ta kai kallon ta kan amaryar sai da ta ya faɗi ras. Yarinya ce ma ashe amarya har amarya haba ai dole yayi ta rawar kai mana kamar ita ta yi kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni zabo na shiga uku ina tsakiyar waɗannan mata daga uwar gidan har amaryar ba sauki kowace ta fi ni kyau sosai ba abinda zan nuna musu sai dai wannan amaryar kam zan nuna mata wayewa amma dai ai ba a haka aka so ba shi namiji ma ina ruwansa da wani wayewa idan da ya ga wayewar ba ya ƙaro min kishiya da wannan tsaleliyar matar ba duk wannan tunani ne take yi a ranta ba ta ma san da anti ta ƙara so ba anti sanya cikin lafiyayyar mai lafiyayyar lafiyayyar kayanta ta ce sannunku ba wanda ya amsa mata sai dadi anti ta nemi gefen one seater ta zauna abin ta cikin sanyin jiki dadi ya fara magana kamar haka yace to maryam ga yayan uwanki kuma yayunki ki dauke su kamar ciki ɗaya kuka fito ya nuna hajiya aisha ce wannan ita ce uwar gidata sarautar mata kenan tana mulkin ta yadda take so idan ya ajiye kara bana iya tsallakewa ya faɗa yana murmushi hajiya zabo ta wani haɗarin sai kuma ya nuna hajiya zabo ya ce wannan kuma amarya ta kenan wacce kike bi kina ganin ta nan ko maryam ko to tana yarda tana yarda take so da ni dan ta ga dama da ni dan idan ta ga dama da ni tana ja min aji da yawa ya faɗa cikin sigar wasa murmushi kawai anti ta yi ita kan mom gaba ɗayan su ba sa gabanta mijinta kawai take sauraro ita dai anti ganin mom ɗin al'amin sai ta ganta masha Allah ya yi halitta don wannan mata akwai kyau kamar ita ta yi kanta nan dadi ya yi ta mata bayanin komai da tsarin su yadda ya dace mom kuwa sosai ita ma anti ta yi mata kyau daga gani kuma za ta yi hankali sai dai ita duk wannan ba sa gabanta don matsalar ta kawai talauci momi ta tashi kuwa dadi sallama hajiya zabo kuma ta ce yanzu alhaji ka rasa wacce za ka haɗa shi da ita sai yar cikin wannan ai al'amin ma ya girme ta nesa ba kusa ba daga nan wallahi dube ta fa dadi ya yi mata wani kallo ya ce ke kika haife ta karewa ke kika haife ta karewa fu ta wuce zuwa fat ɗinta cike da haushin bakar maganar da dadi ya ya mata ta gwammace ma da bata amsa magana ba dama idan ka san na faɗa baka san amsar mayarwa ba to masu saurare al'amin da gashi kenan kar ku manta ku mana subscribing ku yi liking sannan ku share mu a page na gaba